الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدساك سادوا اليوم 30 ga شوال 1447 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da 18 ga watan hudu 2026 za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba idan ba manta ba muna cikin suratu tauba a satin da ya wuce mun karanta daga farkon sura har zuwa aya ta takwas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 اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنه ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المهتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون نعم أرى الزليمون أتكين بياني أكام wato umarni da Allah subhanahu wataala ya ba manzo Allah da sahabansa akan cewa su warware duk wani yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu da mushrikai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da mana bayani dalilin da yasa ya ba su wannan umurni yace su waɗannan kafiran su waɗannan mushrikai ishtarau bi ayati llahi samanan qalila sun musanya ayoyin Allah da farashi dan kadan da kudi dan kadan fasaddu an sabili sai suka toshe hanyar sa suka toshe hanyar Allah Allah ta innahum sa'a ma kanu ya'malun lallai su abinda suka kasance suna aikatawa ya munana saboda haka su mushrikai abin da yake gaban su shine duniya dan haka ba su yarda da manzanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba su yarda da ayoyin Allah ba ba su yarda da duk wahayi da Allah subhanahu wataala ya saukar ba saboda me saboda dai abun duniya dan suka yarda watakila za su rasa shugabancin su za su rasa wani abun duniya wannan shi yasa suka fifita abun duniya wadayin duniya akan su yarda su karbi wahayi da Allah subhanahu wataala ya saukar musu. to sun da kuma sun zama sun haka sau ba amfani eh, yin wani yarjeje na tare da su kari akan haka allace layar kubuna bi mu'minin illan wala zimma su waɗannan kafirfa ba su duba wani wato illan da aka ce illan ana nufin karaba ba su a duba wani kusanci ta zumunci da ke tsakaninsu da mumini wala zimma haka na kuma ba su a duba wani alkawari imana da zara sun samu dama akan mumine za su hanfa da wannan dama su fitar da mumine ba za su lura da wani alaka ta kusanci ko na zumunci ba za su lura da wani yarjeje na zaman lafiya da aka yi da su ba su kawai inda sun samu dama dama suna kyaman musulmi a zukatun da haka inda suka samu dama su ba su hanfa da wannan dama saboda ka sun da su zama to haka allaita wa wulaika humul muhtadun waɗannan su ne wato masu ketare iyaka ina ba ta gane da haka mai amfani yarjejena da su tun da su su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda yake duk kiransu da yake zuwa ga zuwa ga addini musulunci yana cewa Allah ce da shi qul la as'alukum alaihi Ka ce ni fa bana tambayan wani lada akan wannan isa da sako Allah zuwa gare menene nake bukata wani ko Illal mawadda fil kurba kawai kauna soyayya ta kusanci ta zuci da ke tsakaninmu amma ina mutane da ba su duba wannan ina ba tambane in ka samu dama akan mumini ko akan musulmai za su amfani da wannan dama saboda haka sai zama to ba amfani in wani yarjejeniyar zaman lafiya tare da su na tallace fa in tabu to amma idan suka tuba wa aqamu sala kuma suka tsaya da sallah wa atu zakka kuma suka ba da zakka fa ikwanukum fi din ta sun zama yawan ku a cikin musulunci a cikin addini wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah yace muna bayyana ayoyi filla filla ga mutane masu sani gaskiya saboda haka za su zama su ya'uwan mu ne idan suka karbi musulunci suka yi sallah suka ba da zakka a lokacin su zamanto yanwa amma ba haka ba su babu wani yawantaka tsakaninmu da su ina mata mu gani na sallah wa in أيمانهم من بعد أهلهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نقضوا أيمانا وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم na'am Allah ce wa in nakasu aymanahum idan suka warware rantsuwoyinsu min ba'di ahdihim bayan sun dauki alkawari wa ta'anu fi dinikum kuma suka soki addinin faqatilu aymatal kufr to ku shugabannin kafirci innahum la aymana lahum lallai su ba su da alkawari ku yake su la'allahum yantahu da tsammane za su daina kamar da muka yi bayana baya mun ce Allah subhanahu wataala ya kakkasa kafiran da mushrikan da gida uku ne akwai wadanda an yi alkawarin zaman lafiya da su an yarje na zaman lafiya da su ba tare da an sa iyaka ba an bar shi abu dai kawai haka to wadannan muka ce an ce a warware alkawarin a dawo da shi wata hudu a wadanda aka yi alkawarin da su yarjejeniyar zaman lafiya tare da su na lokacin da bai kai wata hudu ba wata daya wata biyu waɗannan an ce a kara musu zuwa wata hudu sa'annan kuma akwai waɗanda aka yi yarjejeniyar zaman lafiya da su na lokaci ka yadaje amma kuma ya wuce wata hudu zuwa misali shekara biyar ko goma ko na baka waɗannan an ce a cika musu alkawarin su zuwa karshen lokacin su to waɗannan da aka ce a cika musu lokacin zuwa ga karshen lokacin su to su ma idan suka warware su, idan suka warware sharatin zaman lafiya da aka yi da su ina ta gane sannan kuma wa fa'anu fi diniku sannan kuma suka zo kuma suna sukan addininku to su ma wannan aikin nasu zai sa a warware wannan yarjejeniya dole a yake su Allah ce fa a yi matalku to ku yaki gwani kafiri ina fata mu gane saboda me innahum la a'ima lahum basu da alkawari abinda zama sun kai na wancan satin sun yi alkawari da manzo Allah na zaman lafiya na tsawon shekara goma amma sun warware wani alkawari don haka mutane ne wanda ba su da alkawari saboda haka idan aka yi alkawari zaman lafiya da su aka yi rijiyar suka zo kuma suna warware sharafi da kasirin sharutan wannan alkawari. ko kuma suna suka addini da wannan malaman suka ce da yawa daga cikin malaman tafsiri karkashin wannan ayar suna kawo hukuncin zagi manzo da sallallahu alaihi wasallam ina fatan mugare saboda mai zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ne ga addinin musulunci ko ba wani eh dan haka ko da akwai yarjejenin zaman lafiya da kafir yazo yana zagi manzo Allah to zagi manzo Allah da ya sa zai warware wannan alfarin zaman lafiya kuma jini sa ya halatta ina fata mun gane saboda Allah ce faqatilu aymatul kufr aya su dan haka duk wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama jini sa ya halatta dole a kashe shi ina wasu an gane to sai dai kuma waye ne zai yi wannan hukunci ga magarin tare da a Allah shi lafiya da azin bai yarda da shi ba ina wasu an gane doka ne ya kamata ta yi aiki a kansa eh, amma ba sai daidai kuma mutane su dake hukunci a hannun su su farma mutum su fara a fara kashe mutane a'a idan aka yi haka za a samu kwarna cikin gari ina don game da ya ta faruwa a nan Najeriya ba a kodan da aka kashe su alhali ba su zagi manzo Allah ba ko ba haka wani an yi haka sai da kan kwanakin ba an yi haka a fara jama'a suka hau kan wata mata mace ce ba ba ta ce abubuwan da ta fada ba kuma ya jawo da su tsakanin da wasu ba kawai aka kashe ta aka ce ta zagi manzo Allah wannan wannan ba ba ne ina wata ngare dan haka to amma me ke sa mutane su da ke hukunta su saboda doka ba ta yi ko ba ka bane yanzu ga wani katon arne a jos a nan najeriya yanzu na ba kwanan da ya zaki manzo Allah o wata wane mun je an kama shi na kama shi ba bal yanzu ana cewa kokari ake a nemo ta visa ya bar najeriya tun da an samu musulmai da dama sun fito sun ce inda sun hada ido hudu da shi to za ka shi ko haka bane to yanzu haka kokari ke ake a neman ta visa ya bar kasan kagan sai to kaman gwamnati na dora mafi gindi kenan ko ba ka ba sai wannan to wannan shike zara jama'a su dake hukunci a hannun amma ba ka ba asali kai da musulunci ba jama'a bane za su dake wannan hukunci to ka ne kamata yaki akan duk wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zagi manzo Allah ko ya zagi Allah wanda kin ba shi ma wani kato kafiri a nan da shi ma ya fita yana zagin Allah ko ba ka wani yana cewa Allah is evil ko ba ka ba mu video din ba da to mu ne ko menene ne zo na jiwa ma wani wani shi ne zo na gare shi wani tsoho waka a ce daga karshe ma da wasu suka za shi a gaba a ce katun barawa ne shi ma a rayuwar shi a ada daga baya da ya ce shi ya zama pastor <laughs> abin kunya an zali dan fashe ne ba wani dan fashe da bakami <laughs> da kanshi ya jeji su suka yi robe su suka yi robe a wani bank a jom wadda gaba mashi ya zama pastor su ga gane za ka samu yan iska ne kawai suka suke sa riga addini suke suke abubuwa da alakuli amma abu da nake son je da yi wannan abu ne aka yi masa na da aka masa to amma kaddara wani musulmi ne ya fito ya zagi addini kristanci ko ya faɗi ruwa da maganganu yanzu duk duniya za su dauka ina ba ta mugane to daga wannan kuskure kuskure ne ta a bangaren hukuma saboda haka almuhiya abu da muke so mu gane shine idan aka yi yarjejeniyar zaman lafiya da kafirai suka dawo bayan yarjejeniyar suka zo suka warware sharaci daga cikin sharutan zaman lafiya ko kuma suka fito suna suka jini musulunci suna izgili da wani alama na musulunci bawa suna sukan hijabi ko suna sukan gemu ko kuma suna sukan annabi ko alkur'ani ko wani abu na ajiyar musulunci to wannan abun da suke yi zai sa a warware wannan yarjejeniyar zaman lafiya kuma ya zama wajibi a yake su Allah ya fakatilu a yi masal kufur yace innahu la ayma ba su da alkawari waɗannan mutane la'allahum yatuhun ayakisu da tsammane za su dena wannan abu allati ala tuqatiluna qauman shin ba za ku yaki mutane ba waɗanda nakasu aymanahum mutanen da suka warware su suka warware su, wa hammu bi ikhraj rasul sannan kuma su ne suka nufi su fitar da manzo daga makka mushrikan makka kenan me yasa ba za a yake su ba bayan su ne suka warware yarjejin alkawarin su sannan kuma su ne suka yi yunkurin fitar da annabi daga makka Allah ya faɗa mana wannan wa idh yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk ko ba ka wannan sun yunkuri su kashe shi ko kuma su fitar da shi su gore shi daga makka kuma haka Allah ya ce su ne suka yi wa hammu bi ikhraj rasul sannan ce wa hum bada'ukum awwala marra sannan kuma su ne ma suka fara farmaku da yaki su suka fara yakan musulmai ta fuskoki guda biyu na farko idan muka idan muka koma baya yakin badar asali ai manza Allah bai fito da niyan yaki ba ko ba ka bane ya fito ne domin ya tare kayan kasuwancin su a yarin Abu Sufyan wanda suka taso daga Sham domin ya rike hasaran da suka yi lokacin da suma musulmai suka fita daga Makka tunda an hana su daukan komai to amma kuma Abu Sufyan ya samu labarin fitowar manzala da sahabbai ya samu ya kaute. ya ji wata hanya da man kuma ya kubuta da kayan kasuwancin shi har ya isa makka to me amfani sai kuma su ce a zuwa yaki kun fahimci bayan abu su asali shi ya aika masu cewa su fito su kawo masa dauke da me ga musulman nan sun fito za su tare su za su hana kayan su dan haka asali sun fito da niyan za su je su ba kayan kasuwanci su kariya sai abinda suka kuka fito saboda da shi ga shi na an samu kayan kasuwancin ku ya iso maka lafiya lau babu komi kuma duk da haka suka ce ai wannan reni ne da musulmi za su fito su ja musayar kayan su da haka bari su fito su je su koya su dare don haka su suka fara fito da niyan su je su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shi yasa sun zo wannan yaki manzo Allah da sahabbansa ba su fito da kirin yaki ba ko ma kamar da ke sa tabbiskan adadi tabbiskan mukamai tabbiskan komai kafirai sun fi musulmi a wannan yaki amma kuma Allah da taimakon sa ya ba musulmi nasara dan haka sai wannan fiskan su suka fara idan kuma muka dawo da shi abin da ya faru bayan yarjejeniyar zaman lafiya da aka yi da su a sulhu hudaybiya kamar da muka fara wancan sati an yarjejeniyar zaman lafiya na tsohon shekara goma goma ka bane cewa babu yaki tsakanin su kuma kowa ya samu aminci amma kuma su ne suka taimaka wa kabilan banu bakar akan Khuza'a wanda su Khuza'a sun shiga kawance da manzo Allah bani bakar sun shiga kawance da kafirai da mushrikai saboda haka kasancewa qurayshawa sun taimakawa bani bakar akan su yaki khuza wanda su kuma suna da kawance da manzo Allah sun warware wannan yarjejeniya haka su ne suka fara kawo yaki bayan yarjejeniyar zaman lafiya ce kun fahimci wannan da haka shi yasa Allah ce wa hum bada'ukum awwalan mara ku ne sune suka fara ba ku yaki tun farko da haka me zai hada kuma ku yake su Allah ce atakhshawhum kuna tsoron su ne fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin Allah shi ya tantaka kun ji tsoron sa in har ku kasance mu'mini da haka sai kamata musulmai su ji tsoron kafirai ba ina wata mugari eh, wanda ake ji tsoron sa kawai shine Allah saboda nasara a hannun Allah take na'am haka Allah yake qatiluhum ku yake su yu'azibuhumullah bi eh, aidikum Allah zai azabtar da su ta hanayenku wa yukhzihim kuma zai kunyanta su wa yansurkum alaihim kuma zai taimaka maku akan su wa yashfi sudura qaumin mu'min kuma zai warkar da wato zukatan mu'mine na'am da mu'mine ba sa jin dadi abubuwan da kafirai suka yi wa musulmai don haka Allah ce su yake su idan suka yake su Allah zai ba su nasara wanda kuma hakan zai sa zai warkar da wannan damuwa da suke ji a ransu sai sa Allah ce wa yi yuzhiba ghaiza qulubihim Allah zai tafiyar da bacin ransu zai tafiyar da hushin da ke cikin zukatansu ce wa tubu Allahu ala man kuma Allah zai karbi tuban wanda ya ga dama Allahu alimun hakim Allah shine masani shine mai hikima أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليده والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين نعم التي أم حسبتم أن تتركوا Allah ce da su mu'minai an ce kuna tsammani cewa za a kyale ku ne haka walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum alhali har yanzu Allah bai bayyana da waɗanda suka yi jihadi a cikin ku walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija sannan kuma basu dauki wasu basu riki masoya ba baikin Allah da manzansa da kuma mu'minai ba to wallahu khabirun bima ta'malun Allah shi ne wato mai cikakken sani game da abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wataala ba zai bar mutane haka ba har sai ya tantance ya bayyana da masu imani na gaskiya da waɗanda suke imani so na karya ne da kuma waɗanda imani so na munafici ne dole Allah subhanahu wataala zai gwada mutane kuma hanyar gwada gwajin shine hanyar duba shin a shirye kake ka fitar jihadi ko ko ba a shirye kake ba sannan kuma su wane ne kake dauka a matsayin masoya walida mana walida daga walaja yalji mana dakala yadkhul walida shine wanda yake da wato mashiga a wurinka wanda wanda yake kusa da kai sosai wanda yake shiga cikin lamarinka wanda wanda mana wanda kake shiga da cikin lamarinka kake kake nuna masa kauna da da kawance wane ne zaka rike zaka rike wani ne bayan Allah da manzansa da mu'minai ina mata mun gane waɗannan sune hanyoyi guda biyu da Allah ya ambata nan na jarabawa yanzu da wannan abu ya faru da aka zagi annabi kowane musulmi mumini wanda yake kauna manza Allah ya ji ba daɗi ko ka ba to amma akwai muminai ko ce musulmai <laughs> waɗanda suka fito suna maganganu wai don su ɗada dawa kafirai kuma mutana saboda mai musulmai sun fito an samu wasu musulmai sun fito suna nuna ɓacin ransu har suna fara cewa inda sun hada ido hudu da wannan kafin za su kashe shi sai kuma kafar suka koma suna zagi musulmai don mai za mu kashe shi to wai suka baka musulmai wasu musulmai suna fito suna maganganu domin su faranta ma waɗannan rai? saka duba tsakaninmu da kafar wane da aka ɓata wa rai kuma wajen wannan wanda muka zage su an sama san wani musulmi ya fito a ya zage almasihu duk sanda kaji an ci an zage annabi ba za ka samu musulmi ne ya zage annabi isa ba sai da ka samu kirista ne ya zage annabi muhammad ina ma damu gani ka samu musulmi ya fito ya ce ai wani musulmi ya fito ya ce ya ce ai mu musulmi najira mu ne muke abubuwa da ke jawo kafin su zage mu me muka yi da muka jawo su zage mu kuma wani magana daidai ne yanzu me muka yi da muka jawo a zagiyar na muhammadu sallallahu alaihi wasallam me muka yi saboda haka irin waɗannan sun dauki waɗannan kafirai a musan motoya suna neman su tsada da masu rai saboda mai saboda abin duniya ba wani abu ne kawai abin duniya ne kawai sa'ir waɗannan kana tunanin idan an kira jihadi sai za su ce za su jihadi ina to ka ne waɗannan wannan jarabawa ce daga Allah subhanahu wataala a ga menene zai zama tun masayinka matsayinka na musulmi idan irin wannan abu ya faru sai sa Allah yake Allah zai tantance mu ta hanya ya bayyana da wane ne za su jihadi wane ne kuma za su riki wasu daban a matsayin motoya bayan Allah subhanahu wataala da manzansa da mu'mini na'am ta Allah yake ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah Allah ce baya kasancewa ga mushrikai suraya masallatai Allah shahidina ala anfusihim bil alhali suna wa kawunansu kawunansu shaida da kafirci zace ulaika habitat amalu wadannan ayyukansu ta lalace wafin nari hum khalidun sannan kuma su masu dawwama ne a cikin wuta na'am wato Allah subhanahu ya saukar da waɗannan ayoyi ne saboda mushrikai a makka lokaci gani suke su ne masu raya masallaci ne alfarma masallacin kawa ina ba don gani masallacin kawa ai a hannun su yake da haka su ne suke kula da masallaci su ne suke kula da kisuwa zanin kawa ina ba don gani in yayi da su canza su sa sabo su ne suke tsabtace masallaci su ne suke shayar da alazai idan an zo lokacin hajji ina ba da irin hajji na irin nasu na gasu da suke na shirka da haka su ne masu kula su ne masu gyara masallaci da wani abu ya lalata da haka sai suke gani wannan abun da suke yi ya isa ya ba su wani matsayi wani daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sama da na mu'mini kun fahimci wannan to shine Allah subhanahu wataala ke cewa ai asali baya ma kasance be ma ba ma daidai bane a ce mushrikai ne za su dinga raya masallatai Allah alhali suna shaidawa su da kafiri tunda a masallacin suke shirka a cikin dakin kaba suna da gumaka manya-manya har da uku da sittin a cikin dakin kaba goma ga bade da haka me amfani ka ce ku ce kuna raya masallaci mai alfarma alhali kuma suna yin kuna yin shirka ta. to shi yasa Allah ce ulaika habitat a'malu duk wannan aikin kula da masalaka da suke yi ta lalace babu lada a banza take kyawar Allah subhanahu wataala ina ba ta bugare a banza take kyawar Allah kuma in suka mutu akan kafirce su gobe kiyama za su dawwama ne a cikin wutan jahannama da haka me ake nufi da raya masallaci asali a shari'a sai Allah ya ce inna ma ya'muru masajidallah man amana billah Allah ce ai wanda yake raya masallatai Allah shine wa man amana billah wanda yake imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar karshe wa aqama ya sai da sallah wa ata ya ba da zakka wa lam yakhsha illa Allah kuma bai tsoron kowa ba a fake Allah subhanahu wataala Allah ce fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin Allah yace tabbas ah, waɗancan za su kasance daga cikin shiryayyu na'am na haka wannan shine asalin ma'anar raya masallaci na haka raya masallaci ba shine mutum ya zo ya gina kato masallaci dan karare alhali kuma yana shirka yana sabon Allah ba wannan ba shine raya masallaci ina wata asalin raya masallaci shine a bar masallaci a mai da shi wurin da za a bauta wa Allah a yi sallah a yi karatun alkur'ani a yi tashbihi a yi zikiri ina fata mu gani na'am a yi wazi a yi dawa amma idan aka gina tangarar masallaci kuma ba ba ba ba ba ba bautawa Allah ciki ko kuma ana ayyukan shirka ciki ba raya masallaci ina masallaci duk da cewa gina masallaci raya masallaci ne ina fatan amma asali abunda ya fi muhimmanci shi ne bautan da ake yi ina fatan ba ba ka wajen masallaci yana da kyau kuma akwai lada man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna kuma ko duk wanda ya kira masallaci Allah Allah zai gina masa gida a janna ba mu aika da wannan amma babu amfani ka gida masallaci kuma kana shirka cikin nan, malamai sai sabani shin ya halatta kafiri ya gida masallaci ko bai halatta ba koko ya halatta musulmai su je wurin kafirai neman taimako kudi don su gina masallaci an fahimci wani a lokacin saba da kawai da matsala daga cikin malamai akwai da suke gani hakan bai halatta ba saboda mai allace ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah suna ganin Allah yake baya kasancewa ga mushrikai su raya masallacin Allah wanda kuma cikin raya masallacin Allah akwai gina masallacin Allah Da haka suna ganin wannan kamar umarni ne ga mu'mini cewa ya kamata su yadda mushrikai su raya masallacin Allah ba da ya kamata musulmai su yadda kafin zai gina musu masallaci ba ko da ya kamata su su karba kudin kafir don su gina masallaci ba kun fahimci wannan bayani na'am haka wasu malamai suke gaji wasu malamai kuma suna gani a'a kamar da muka fada asali aya ta sauka ne ba a kan gina masallaci ba kamar da muka fada ana magana kan mushirke ne kuma ai ba su suka gina masallacin ba ko ba kan Ibrahim ne ya gina saboda haka eh, da suka yi shine kula da masallaci dan haka eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani cewa da yake da rayar masallacin nan shine bauta a cikin sa dan haka Osman suna gani ba laifi ba ne idan kafir ya gina masallaci ya barwa ya ba musulmai ba laifi bane su karba ko kuma kafir ya kawo kudi ya shiga kudi nan ko gina masallaci ba laifi bane dan musulmai sun karba suka kara da cewa ai a zaman manzo Allah manzo Allah yana karban kyautan kafirai ko ba kawai suka kawo masa kyauta kuma ya karba saboda haka ya halatta mu karbi kyautan su wannan kuma in mun karba mun mallaka da haka duk abin da muka da wannan kudin wannan kuma ah, damuwa mu ne ba ba ba mu abinda ba a so shine su gina masallacin ya zama su suka da iko akan masallacin su sai su ne za su ga mana yanda za mu bauta wa Allah a cikin da wannan haramu ne ina fata magana amma sun gina sun danka mana hannun mu muke da iko a cikin cikakken iko ko kuma sun ba mu kudin mun karba mun gina mun muke da cikakken iko da duk wannan wasu malamai suna ganin a ba laifi bane ana kulli hal wannan saban ne tsakanin malamai abin da yafi shine musulmai su yi kokari su zamanto su ne suke gina masallacin su da kansu ko ba haka bane saboda mai inda kafir ya gina mana masallaci ko kuma ya ba mu kudi mu gira masallaci ko ba komi zai mana gori kuma kama ne eh, wannan haka yake ko ba komi zai mana gori don haka yana da kyau mu yi zama mato abin da ya shafi masallaci abin wanda ya kebanci musulmai abin da wanda yake da alaka da wato addinin da haka ya kamata mu yi kokarin zama to mu ne mun karfafa kan mu sai da zamu yi gina masallatanmu ba tare da mun je neman taimako a wurin kafirai ba wannan shi na bude والله تعالى أعلم نعم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم نعم التي يقول أجعلت إقاية الحج Allah yana magana da mushirkan maka Arab yace yanzu kun mayar da hikayat al-haq shayar da alazai da kuke yi yanzu kun mayar da shayar da alazai wa imarat al haram da kuma raya masallaci mai alfarma kamar da muka faɗa suna raya masalaci alfarma ta hanyar kula da masallaci suna suke fasace shi suna suke kula da rigan zanin Ka'aba da sauransu yanzu Allah ya shayar da alazai da kuke yi da kuma raya masallacin alfama da kuke kun mayar da shi daidai da menene kamar amana billah daidai yake da wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da wanda ya imani da ranar karshe wa jahada fi sabilillah kuma wanda ya jihadi saboda Allah Allah yace la yastawun Allah yace la yastawuna inda Allah ba za ku saba zaman da ya ba wurin Allah yace menene yace la yastawun la yastawun da Allah yace wallahu la yahdi al-qawm zalimin Allah baya shirar da mutane azzalimai yake alladina amanu wadanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wajahadu fi sabilillah kuma suka yi jihadi saboda Allah bi amwalihim suka yi jihadi da dukiyansu wa anfusihim da kuma rayukansu wadannan a'zamu darajatan inda Allah wannan darajar su ya fi girma a wurin Allah subhanahu wataala wa ulaika humul faizun wadannan sune masu rabota ina mutum gani na haka su waɗannan kasancewa suna share da alazai suna kula da masallaci suna share masallaci suna fitaci ba zai sa su to darajar su daya ne da musulmi da suka yi imani da Allah a'a ina mutum gani wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar karshe ya yi jihadi da zuciyarsa da ransa wannan shi ne yake da daraja wani Allah amma wanda ya zai gina masallaci amma kuma yana shirka wannan gina masallacinsa ba zai amfani shi ba a gobe kiyama ina fatan gani an lace wa ulaika humul humul faizun waɗannan su da suka yi imani su ne masu rabauta a wurin Allah a gobe kiyama saboda haka wato mu kuma yana da kyau mu gane cewa abinda ake nuna imaratul masjid shine bauta cikin masallaci ina raya masallaci da bauta raya shi da bauta Allah da sallah da da da da karatu alqur'ani da zikiri da sauransu wannan shine mana raya masallaci amma dan kawai mutum ya zo ya gina masallaci wannan ba shi bane ina wata abin da ya fi mahimmanci shine raya shi da ibada shi yasa wato eh, eh, eh, magabata suna cewa idza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman akan magabata suke cewa idan kaga mutum yana yawan zuwa masallaci yana yawan zama a masallaci to koyi masa shaida da imani sheza a cikin cikin manzala ne yace da ya ambaci mutane bakwai wadanda za su kasance karkashin inuwan al'arashin Allah gobe kiyama ranar da babu wani inuwa sai wannan inuwa da cikin yace menene wa rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid da cikin akwai mutumin da zuciyarsa a rafe yake da masallaci yana yau zuwa zama a masallaci yana mutum gani wannan shi abu da yau da raya masallaci sai za annabi amma za mu sallallahu alaihi wasallam ya ya ta da mu mu dinga zuwa zama a masallaci ka gama sallah ka jira zuwa wani zuwa zuwa wani sallah ko haka wani sai idan kai haka za a rusa maka lada kamar kana cikin sallah ne to wannan shi na da yake ba wani mutum ya zama wani zuciyarsa da kasan in ya zana kamar zafi da kasan yana kan kayya tauri yake ya ya yadda ana sallama da zai kaga ya ya gudu zai fita waje ya koma suruza waje sai karanta menene masallaci masa da baya so ya zana su masallaci da waɗannan akwai akwai akwai akwai akwai akwai cuta cikin zukatan ina ba ta dan haka Allah irin waɗannan da suka yi imani suka ra da ranar da suka iman da Allah da ranar karshe kuma suke suke suke jihadi da dukiyar da rayukan su Allah ya yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu Allah ubangijin su yana masu albishir da wata rahma daga gare shi wa ridwani da kuma yarda wa jannatin lahum fiha na'imun mukin halaf aka na kuma Allah ya masa albishir da gidajen aljanna wanda za su samu ni'ima wato mai dawama nema mai dorewa a cikin wannan aljanna allati khalidina fiha abada za su dawama cikin ta har abada inna allaha indahu ajrun azim lalle allah a wurin sa ne babban lada yake ina fata muka <laughs> Allah lokaci ya ko to shi kenan musaya nan abin makaranta da dalibar muladansa inda muka kusura la yafi mana usman kallahu bi hamdi ka shawara la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.